Masu kallon mu barkanku da zuwa shafin mu na Maradi TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe mun gode. Kuna kallon Kaliwood Update ne a shafinmu na Maradi TV. Wanda suka dauki nauyin kawo muku wannan shiri a shafin mu na Maradi TV su ne Haske 247. Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon fina-finan Hausa. akan ku ko ki ko ka na tafi da gidanka wato waya hannu mun gode. fara da labaran jaruman da suka ziyarci ƙasa mai tsarki a cikin wannan wata mai albarka wato watan Ramadan. A cikin waɗannan jarumai sun haɗar da fitaccen jarumin nan Umar Gombe, Salisu S. Fulani, Lawan Ahmad, Maryam Yahaya, Hafsat Idris da Aisha Aliyu Tsamiya. A cikin waɗannan jaruman, fitacciyar jaruman nan Maryam Yahaya ta ɗauka wani bidiyo, ta saka wannan bidiyo. Masu kallon mu ku kalla wannan bidiyo ku ajiye mana comment onku dangane da wannan bidiyo mun gode Mista ga fabba Rashido ga fabba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fabba. Excuse me. Please. Fabba. Jaruman Kannywood, dattijai da matasa sun fito neman takarar shugabancin kujerorin kungiyar mofan mai kula da fina-finan hausa fitacce kuma shahararren jarumin nan adam e zango ya yi karan haske dangane da maganar da ya yi na cewa ya fi kowane bahaushe daukaka a afirka ku kalla ku gani kabiru gombe sarkin kano dangote wai ai mai hankali bai kamata ya ɗauko su cewa zai haɗa su wai adam zango ya faɗi wannan statement kawai a hada shi da su gwata me ya hada shi da harkar entertainment me ya hada Ahmad Musa da harkar entertainment dan kwallo ne mai suna a duniya saboda haka ni na yi magana ne a kan sana'ar da nake ciki waka da kuma fim saboda haka idan karya na yi sai ka fara daga cikin gidan kai ka ɗauko ka ɗauko kamar yadda na faɗa maka ni na da masoya wanda ma bai iya magana ba yaro in ya kalle ni zai nuna idan wanda ya fara magana ne zai kira suna akan baro gari uwa gari an ya fi su ɗari da yara kawai dan a kawo su gudun adam shekara biyu da ta wuce a wani ya kira ni daga rediyo da doce bele ya ce min sun yi research a wani ya kira ni daga rediyo da doce bele ya ce min sun yi research sun gano cewa babu wani bahaushe cikin masana'antar entertainment suna duniya sai na ce musu a'a ni ba zan iya dorar da wannan magana ba saboda ba na san abin da za a yi sai kwanan nan aka sake ma wanda suka kira nan ai an da su yi documentin din shi sun dora wa duniya so ya zan matsaya ina faɗa to amma abin da na san cewa na kai in har media ko kuma yan jarida ko kuma masu sa ba su faɗa ba me zai sa hana in kasa fitowa in faɗa duniya amma hakan da na faɗa ai ya sa duniyan an yi risacin da haka duk wanda suka yi risacin da suka ce ƙarya suke da fito su fito da fact su na cewa ga wani wanda ya fi ko kuma ga wata wani mata albishirin bana maza za su ba ku mamaki bana maza za su je yajin aiki saboda haka duk wadda take gani ta wani shirya za ta yi wani saddabaru za ta yi wani dabaru za ta kirawa wani can lokun za ta kira ah, akwai international ko ne kuke kiran su kawo wani kawo tu ba ta samu komai saboda haka maza sun ɗaura ɗin mara ta musamman domin su je yajin aiki bana mata su za su yi wa maza kayan sallah ana so ko ba a so maza na gargaɗe ku na ja muku kunne a hir kada ku ba wa kowace mace kayan sallah kowace ta tashi ta nemi sana'a wa'inda suke da sana'a kuma su dinga fito da kuɗi musamman kamar su saratu ana sai da atamfofi amma ana neman na awuf babu abin da za ku samu to da wannan ne muke wa daukacin al'ummar musulmi fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka Idan kai ko ke farkon zuwa wannan shafin ne danna alamar subscribe sunana Rufaida Idris Muhammad mun gode. Maɗa a wani lokacin.